muna ranar ashirin ga wata ko muna ashirin ga watan goma watan shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 yau ita ce ranar 21 ga watan biyar shekara ta 2022 khutuba za ta yi magana ne akan isgili akan tsokanar addini da kuma ma'abota addini to amma kafin nan ina amfani da wannan dama ina isar da saƙo zuwa ga gwamnatin tarayya kai tsaye tun daga shugaban ƙasa har waɗanda suke cikin gwamnatin gaba ɗaya wanda in ka dunkule su ana cewa gwamnatin tarayya to ina isa musu da wannan saƙo wannan sako zuwa ga wato gwamnonin jihohi gaba daya musamman gwamnonin jihohi na musulmi wannan sako zuwa ga jami'an tsaro na kowane irin bangare sawa'un na farin kaya da na bakin kaya duka wannan sako zuwa ga sarakuna gaba daya sakon kuwa shine muna kira ga gwamnatin tarayya da ta dakatar da kungiyar kan ƙungiyar kiristoci ta najeriya da ta yi saki takardar sanarwa cewa za su fito zanga-zanga jibi lahadi 22 ga wata kamar yadda suka rubuta a wannan takarda tana nan tana yawo muna kira ga gwamnatin tarayya da su dakatar da wannan zanga-zanga da za a yi wannan zanga-zanga tana iya ruguza najeriya gaba daya. domin mu ba za mu sanya idanu ba a fito zanga-zangan goyon bayan zagin annabi muhammadu mu kuma mu zauna mu sa ido mu akan annabi muhammad mun yadda mu kare gaba daya akan manzan allah shirye muke jininmu ya zube gaba daya akan annabi muhammad idan waɗannan mutane suka fito ranar lahadi zanga-zanga ta gaba daya to fa mu ma ba za mu sa ido ba za mu fito zanga-zangar kare annabi kuma za a yi karon batta kuma za a yi mutuwar da ba a san iyakarta ba to tunda akwai gwamnati kuma mun san kan ba gwamnati ba ce muna kira ga gwamnati ta hana idan mun ga takarda daga gwamnati cewa ta hana wannan zanga-zanga da za su yi to za mu samu natsuwa idan ba mu ga takarda daga gwamnati ba ko sanarwa cewa ta hana wannan zanga-zanga idan sun fito mu ma za mu fito wannan shine gaskiyan magana idan sun fito mun fito wanda Allah ya sa zai gabaɗi sai ya gani eh wanda Allah ya sa zai gabaɗi sai ya gani abinda muke faɗa muku har yanzu ku a gwamnatance ba ku gane ba shine annabi Muhammad ba a wasa da annabi Muhammad babu wata mace a duniya da ta haifi ɗa kamar annabi Muhammad don haka mu ba ma sauƙi ba ma sassautowa game da daraja annabi idan suka fito kare wannan matsiyaciya da bora to mu ma za mu fito kare annabi Muhammad wa inna jundana lahumul galibun to amma mu da yake musulmi masu son zaman lafiya ne muna cewa hukuma ku hana ku hana duk da an samu gwamna guda ɗaya gwamnan jihar Kaduna Allah ya saka masa alkhairi ne ya ce bai yadda da irin wannan zanga-zanga ba a jiharsa to kaga ya yi ƙoƙari ya gwada cewa shi shugaba ne to amma nan sama abinda ake ce kyan wallami Allah ya sauwake Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna roƙon Allah gafararsa Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu ya tsare mu daga munanan ayyukan mu wanda Allah ya kimtsa shi ba mai batar da shi wanda Allah ya batar da shi ba mai shirye da shi ina shaidawa babu wanda ya cancanta a bauta mai bisa gaskiya sai Allah lalle annabi Muhammad bawa ne na Allah jakada ne na Allah Allah ya daɗin tsira gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi hanyar su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan wannan ya ku uwa masu daraja duk wanda ya dubi wannan al'umma a yau <clears throat> zai ga cewa akwai al'amura da dama ababen kyama ababen mamaki wannan al'umma tamu tana fama da rashin lafiya da dama rashin lafiya iri-iri masu hadari daga cikin rashin lafiya masu hadari waɗanda ke jiwa al'umma ciwo akwai al'istihza'u biddini mutum ya maida addini abin tsokana Allah bai kawo mu duniya don mu yi wasa ba eh, Allah bai kawo mu duniya don mu yi wasa ba dalilin zuwan mu wannan duniya don mu yi addini mun zo wannan duniya ne don mu bauta wa Allah don haka duk abin da ke da alaka da bautar Allah shi ke gabanmu abin da ya shafi wasa ba namu ba ne mu ba 'yan wasa ba ne duk da cewa addinin ya buɗe mana ya ba mu wasu dama 'yan kaɗan na wasa to ko su wasan da aka ba mu dama za ka samu ba shigantaka ciki wasa ne cikin natsuwa to kaji don haka ya ku 'yan uwa masu daraja yana daga cikin mugun ciwo da ya kama wannan al'umma isgili da addini tsokanar addini to kaji e eh, yau idan an wayi gari musulmi yana wa musulunci isgili to kaga arna sun samu kofa shiga wagegiyar kofa haka za ka ga musulmi ya fito yana zagin yan uwansa musulmi kamar yadda aka samu wani malami kama ya kulun don haka suke cewa wannan abin da aka yi na ɗaukan mataki akan arniya da bora cewa yake ayi wannan hamajiya ce hamajiya hauka ne malamai suna hauka sun ce a kashe sun ce a kashe kai ka ce magana ta wuce a'a cewa muke ko nan gaba idan wani ya yi gigi ya taba mutuncin annabi muhammad ku kashe shi nan take kar ku kar ku bari ya sha duk wanda ya taba daraja annabi nan take ku kashe shi an dade ba a nike ku ba inda kan annabi ne duk abin da za a yi muku a yi muku to kaji tunda muke tsayawa nan ba mu taba zagin addinin wani ba ba mu taba duba wani fasto mun zage shi ba mu ba akwai mana zage zage ba amma wanda ya tabo shugaban mu annabi Muhammad sai inda karfin mu ya kare yawa wai wai wai malamai sun ce a kashe to me kake so su ce me hukuncin wanda ya taba mutuncin annabi a kashe shi kuma wannan shine abin da muke a kai kuma ba za mu bari ba wani zuru-zuru da zara idanu ko daga waye bai sa mu bari wannan shine ka'ida waɗannan yara da suka kashe wannan arniya Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka yaran kwarai ba a yi haihuwa asara ba waɗanda suke ganin ba su yi daidai ba su ne haihuwa asara to kaji magana ba wasa ba bace idan aka samu rashin lafiya dole a nemi maganin da ya dace ba za a iya samun magani ba sai bayan an bibi rashin lafiya da kulawa ta musamman domin tsokana addini da kuke ganin shi ciwo ne hatak wanda nan take yake kashe mutum nan take idan baka gane ba ka dubi wannan dabora yanzu tana lahira ta shekarunta tana zamanta a jihar ba wanda ya tsangwame ta ba ma wanda ya san da ita ba ma wanda ya zage ta ba ruwan kowa da ita sai da tsautsayi ya fada mata ta tabo annabi muhammad ba ta ƙara daɗewa a duniya tana numfashi ba don ta zama ibaratan liman ya atabiru eh ta zama wa'azi ga na baya to kaji ko mutum ya zagi annabi an ɓoye shi an kai shi turai muna nan muna dakon shi yadda kaga an samu wani musulmi dan albarka ya mari shugaban kasan faransa ai duk kun gani ko ai ba a san abin da zai ba ko da akwai abun kisa a hannunsa da kashe shi wallahi ana gane wai to kai hankali kai ne taba annabi duk wani mutum da kake gani ko yaro ne karami in ka taba annabi zai kashe ka idan baka fahimci wannan karatun ba kana cikin hadari ko da yaro ne karami ka taba annabi yana iya kashe ka ka duba shugaban kasa kasa irin faransa Ka samu wani dan albarka ya kamar zai gaisa da shi yi dalla masa mari kai Allah ya masa albarka ina ma ina kusa da shi in rungume shi yadda ya mare shi nan ya kyauta to kaji to ina amfanin mutumin banza irin shugaban kasan faransa ai bai da amfani wanda yake taba darajar annabi muhammad to kaji Allah ta'ala ya gyara zukatanmu mu sani ya ku jama'a ciwon isgili da addini to ba fa ciwo bane da yake kashe rai kadai a'a yana raba ka da musulunci ya raba ka da imani ya raba ka da addini domin ya isa a ce maka da ka taba wani abu na addini za ka fita daga addinin mun ga yadda aka kare da jarida ta banza jarida mara albarka jaridar day wadda ta yi batanci ga annabi ba mu taɓa mantawa da jaridar sahara reporters kullum suna zagin annabi ba su bari da wata shaidaniya da aka samu wata ifoma daniel ne ko menene ita ma ta yi batanci masu cewa wai ai a kai su kotu har yau wannan an mai aka mata ba abin da aka mata har yau da muke magana da ku ba ai komi ba Allah ya gyara zukatanmu to kaji mu abin duk bai dame mu ba duk wanda yake tsokanan mu yana tsokanan musulunci dan cikin gida ne ko dan waje ne mu dai tsokana a wajen mu tsokana ci ko yaya kai tsokana dai mun sani hali ne na mutum biyu tsokana addini hali ne na mutum biyu daga arne sai munafiki su kadai ke tsokana addini daga arne sai munafiki su ne waɗanda ba su so a zauna lafiya shi munafiki yana tare da mu a gangar jiki a zuciya yana tare da arna ai kaga wannan walƙiyar da aka yi na magana taba annabi da aka yi da kashe wannan arniya wata walƙiya ce aka yi sai ta haska mana muminai na gaskiya sai muka gane ribabbun muminai nan gaba ko zaɓe za mu yi mutumin da ya ce Allah wadare da masu kisa kada ku zaɓe shi duk wanda ya ce Allah wadare da masu kisa to munafuki ne kada ku zaɓe shi ba mutumin arziki ba ne kar ku zaɓe shi ya gwada baya kishin annabi Muhammad ko da za ka yi Allah wadare irin halinku na munafukai da 'yan siyasa ai sai ka ce Allah wadare da yarinyan nan Allah wadare da abin da ta yi amma kuma abin da aka yi kaza kaza sai mu ce to kila kana da dan alama alamun imani da dan wani bantale na munafunci to amma sak sai mutum ya manta da taba annabi ya manta da abin da aka yi sai ya koma kan waɗanda suka dau mataki annabi ya yi gaskiya annabi ya ce albadi azlamu wanda ya fi zalunci ko da rigima aka yi wanda ya fara annabi ya ce shi fi zalunci wanda ya mai wanda ya fara albadi'u azlamu duk inda ka ga rigima idan ka gano wanda ya fara shi za ka ɗora wa laifi eh wanda ya fara Allah ya gyara zukatanmu ya ku yan uwa masu daraja ana samun izgili iri daban-daban kaga wani ya dage yana ta zagin hijabi wai mace ta sa hijabi kamar balan-balan wannan hijabi na mace wai ya ci karo da 'yancin mata wato so yake mace ta fito tsirara kamar akuya sai ka samu wani yana zagin gemu yana zagin gemu duk wanda yake wa gemu izgili da zai ga annabi zai iya tsokana annabi idan ba ka da zuciya aje gemu kar ka zagi masu gemu wanda ya aje gemu ya fi ka falala idan kai ba ka da zuciyar ka aje ka ja bakinka ka yi shiru domin wanda ya shiru ya zauna lafiya baka ce ba bare a ce ka ce ka ja bakinka ka shiru kai ne ba ka iya yi to kaji wai idan mutum ya bar gemu yana muni to kaji Allah ne ya mutum fa ya tsuro masa da gemu wato Allah ne ya mummuna halitta kenan to sai kai wa Allah gyara ka hana gemun ya fito kai wa Allah gyara tunda kai ka iya halitta Allah bai iya ba eh wai gemu na sa mutum muni Allah ta'ala ya ce ya kai mutum ma garraka bi rabbikal karim me ke rudaninka me ke ruda ka game da ubangijinka mai daraja wanda ya halice ka ya daidaita halittarka kuma Allah ya sanya ka fi ayyi suratin ma sha'a da Allah ya so sai zama kanmu ne a ƙasa da Allah ya so sai zama idanu suna ƙeya amma Allah bai haka ba yadda ka ga yayi mu dinnan shine daidai babu wanda zai yi halitta ta kyan na Allah babu shi babu shi to kaji Allah ya gyara zukatanmu to eh, ana samun wasu suna wa musuluncin gaba ɗaya isgili suna tsokanan musulunci suna cewa addinin jiya addinin da addinin koma baya haka suke faɗi E wai musulunci yana da wasu ka'idojin da baya tafiya da zamani eh musulunci baya tafiya da zamani bi ma'ana in ka fahimci maganar wato musulunci ba addini bane na yan iskan zamani ka gane maganar shi ake faɗi wai baya tafiya da zamani a to menene zamanin da musulunci bai tafi da shi ba yanzu nan cikin masallaci akwai wani abu na da duk ba abubuwan zamani bane wani abu ne muka ce a fitar da shi mun ce a fitar da fanka a fitar da kafet duk ba abubuwan zamani ba ne annabi bai yi aiki da su ba gashi yau muna aiki da su duk wanda ka je yana cewa musulunci bai tafiya da zamani abin da yake gaya maka cewa bai dace a musulunci ba a aje addini a ɗauko shegantaka shine karatu Allah ya gyara zukatanmu hamma aka samu daga ciki akwai mai yin isgili da limamai shi kuma ba wanda ya rena sai limamai tunda ba dan mutunci bane wani kuma ya rena masu wa'azi ya rena masu wa'azi kiri-kiri zaga mu ce na ta zagin masu wa'azi Allah ta'ala ce su yi na lillazi na kafarul hayatin duniya kaga arna kaga kafirai Allah ce mun kawata musu rayuwar duniya daga cikin mugun halinsu wa na min allazina amanu suna yin izgili ga waɗanda suke masu imani suna mummunan izgili ga masu imani suna tsokanar su sai Allah ta'ala ce ranar tashin alkiyama za su gane ba su da wayau wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyama waɗanda suka ji tsoron Allah su ne sama a wajen daraja ranar tashin alkiyama Allah ka sa muna ciki kai wannan izgili da kake ganin ana yi tsokana addini to dai ta wuce inda kake tsamani. hatta kai zuwa ga annabawa mutum ya zauna yana tsokana annabawa yana tsokanan manzanni kamar yadda jaridar disney take yin katun wai katun na annabi ko maganganun banza eh annabi zai zaɓa cikin 'yan mata karuwai ba haka suke faɗi ba ai da annabin ma yana da rai zai zaba cikin yan matan nan wayannan karuwai masu tallar kansu a duniya wai annabi zai zabi daya a ciki annabi muhammadu ba suke magana yasa muka ce kirista fastoci maimakon da kungiyar kan maimakon cika baki da kuke da surutu da ba zai amfane ku ba ku zaunar da mabiyanku ku koya musu darajar annabi muhammad ku gaya musu waye annabi annabi muhammad a wurin mu fa ya fi uwanmu ya fi ubanmu ya fi ranmu an fahimta ai idan an taba shi duniya tana iya tashi annabi muhammadu ba wasa bane idan kuna so mu zauna lafiya ƙasa ɗaya ku daina taba annabi muhammadu idan ko ba haka ba za mu watse mu da ku za mu yi ba mutunci za mu yi yadda ƙasar gaba ɗaya ba za ta zauna lafiya ba to ina amfanin zaman lafiya in ana taba annabi ina amfanin sa a wayi gari mutum ya lalace ya gama zagin limamai ya zagi malamai dattijai da masu daraja ya koma yana zagin annabawa da manzanni saboda ba dan albarka bane wadu wannan ana yi ne da sunan freedom of expression wai eh, menene haƙƙin eh, menene faɗan albarkacin baki ina bakin kai yake da albarka bare ya faɗi wani abu gara ma a ce da kurma Allah ya yi ka ya fi ma alheri akan kai amfani da harshen ka ka taɓa daraja annabi muhammad to kaji eh yana daga cikin abin da aka yi na lalacewa ka ga kirista wai yana da gunkin annabi isa gunkin annabi isa kuma ga annabi isa ɗin tsirara kamar yadda su suke nunawa fa ba mu muke haka ba su ne da mu da kuwa ya daraja annabi isa wani musulmi ya taba kawo gunkin annabi isa tsirara an taba yi ba zai yiwu ba ba mu yadda annabi isa bane wannan tsirara ba mu yadda ba ba mu yadda shi ne aka tsire ba ba mu yadda da wannan ba mu mun fi ku mutunta annabi isa ku kawo mana kasad guda muna jiran ku ya ku kirista ya ku kan kasad guda da wani musulmi ya taba daraja annabi isa idan kuna da shi ashe yaran ku ba su da tarbiyya ya ku kirista ‘ya'yanku ba su da tarbiyya in dai suna iya tsallako wajen ku su zo su taba annabinmu to ba ku nemi mu zauna lafiya ba kuwa ba ku nemi mu zauna lafiya ba to kaji duk wanda ya kawo zagin shugabannin addini ya kawo zagin annabi muhammad a matsayin wai albarkacin faɗin albarkacin baki to malam bi isa le zalimi na badala tir da abin da azzalumai suka canja tir da abin da suke yi na kirkiran ƙarya annabawa an musu izgili fir'auna yake cewa annabi musa amana khairun min hadha alladhi huwa mahin ku dubi wannan wulakantaccen ne ban fishi alheri ba annabi musa yake cewa wulakantacce duk wanda kaga yana zagin annabawa yana taba su to sai arne ko munafiki kuma ba mai goyon bayansu sai arne ko munafiki amma duk mai imani baya goyon bayan cin mutuncin annabawa gaba ɗayansu eh fir'auna shi ne babban malaminka shi ya koya maka zagin annabawa shi ya dubi annabi musa ya ce mai wulakantacce wala ya kadi yubi in ma an zo magana to annabi musa ma bai iya magana ba ma haka ya gaya mashi annabi nuhu manzo na farko mutanen shi suka ce ka inna lana raka fi dalalin mubi mu muna ganin nuhu ka rude nuhu muna ganin ka shiga rudani a wata ayar ma suka ce kai in huwa illa rajulun bihi jinna aljanu ne suka kama shi ko ba nuhu ba aljanu sun taba shi ku kyale shi ya warke su bihi hatta hin ku dan daga masa ya dan samu lafiya aljanu ne suka taba shi eh to kaji cewa annabawa mahaukata ai ba sabon abu bane ba yawa aka fara ba haka nan annabi hudu aka samu manyan gari balau manyan shugabannin gari me suke faɗi suka ce inna lana raka fi safaha ya kai hudu kai mu na ganin kawawa ne kai wawa kai kai sa kare ni? safaha safihu wawa kenan annabin Allah annabi hudu ce inna lana raka fi safaha muna ganin kai wawa ne in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in kai muna ganin allolin mu ne suka dan shafe ka gumakanmu ne suka taba ka shi yasa ka haukaci jama'a illa dai abin da zaka ce wannan dan malami malami haka ake cewa eh dan malamin nan mai wa'azi dan malami malamin nan mai kaman taɓaɓɓen nan ana ganewa dan ostazun nan dan wani ostazu ostazu dan wani malami malami dan wani shak shak haka kuna ganin shi duk wannan hanya ce ta zagin addini wai dan malami malami subhanallah wanda bai da tarbiyya bai da tarbiyya wai dan malami malami to kaji ba yau aka fara ba eh to kaji illa dai ka ce tsoffin yan iska ne da sabbin yan iska iyakarta kenan amma ba duk wata magana da za ka faɗi mala akwai wanda ya riga ka duk wani iya shege da za ka yi akwai wanda ya riga ka eh shi sa da yawa tsayawa muke kai tsaye mu ce gwamnati ba da gaske take ba akan kawo zaman lafiya ba da gaske suke ba ƙarya ce kawai suke yi inda gaske suke yi a hukunta wanda ya yi laifi a ga gobe za a ƙara yi ka je ka duba tarihin najeriya tun da ake samun hatsaniya ba taba hukunta kowa ba har yau kuma ba abin da ake yi sai dai karya da bige-bigen maganganu a jaridu izgili haka aka yi wa annabi lutu izgili to kaji suka ce kai a kori lutu daga garin nan yana gwada wa mutane shi mutumin kirki ne wai ba ruwan shi da luwaɗi a kore shi a garin nan malam ba yau aka fara ba Allah ta'ala ya ce wa ma ya atihim min nabiyin illa kanu bihi yastaziun ba a taba aika wani annabi zuwa ga wata al'umma ba face sun haɗa kai suna tsokanin shi suna mai izgili. Allah ta'ala ce ya hasaratan alal ibad ma ya atihim min rasulin ba a taɓa aiko musu wani manzo ba illa kanu bihi yastazihun face suna masa isgili ya girma asaran bayi bi ma'ana wanda yake izgili ga annabawa shine cikakken asararre jama'a cikakken asararre to kaji eh haka aka samu munafukai zamanin manzan Allah suna aibata annabi suna aibata almajiransa kuma a zauna da su ai sallah kar ka yi mamaki wani ya fito yana zagin malamai dan sun ce a kashe arniya kar ka yi mamaki wani ya fito yana yin tir da matasan da suka kara daraja annabi kar ka yi mamaki ba yau ake yin munafukai ba waɗannan sabbin munafukai ne akwai iyayensu da kakanninsu waɗanda suke zamani da annabi har sallah ma suke bin shi ayi ghairil magadubi alaihim wala dalin su ce amin amma ba su tare da annabi. eh to kaji idan aka fito bayan an gama da annabi sai a dawo kan almajiransa sai su ce mara aina misra qurra'ina haula'i kai mu bamu taba ganin irin malaman nan ba argabu butunan kaga malaman nan akwai cin abinci kaga malaman nan akwai ci cin tsiya gare su duk wanda kaga ya fara taka malami to akwai inda yake so zai ji eh matakalaci eh to kaji Allah ya gyara zukatanmu ibn al-arabi Allah ya ji kan ibn al-arabi yake cewa wanda ya tsokani addini abinda suke faɗi to bai dai wuce zamanto ko dai da wasa suke ba koko da gaske ka san wani idan an matsa shi sai ce ai da wasa nake to dai ko da wasa suke kaifa ma kana kufur ko dai ta ina ya bullo dai kafirci ne isgili da addini kafirci ne da gangan kai ko ko a'a da gaske kai kafirci ne ba uzuri a kai Allah ta'ala yake cewa su munafukai yana gaya musu cewa ku ci gaba da isgili Allah zai fitar da abin da ke cikin zuciyarku Allah zai gaya wa mutane su ji dan ka tambaye su ya ku munafukai me yasa kuke zagin addini ya kuke haɗa kai da arna ya kuke zama 'yan daɗi arna sai su ce inna ma kunna na hudu wa nal'ab ai muna shiga ne muna hira wasa muke yi ba wai da gaske muke ba siyasa siyasa muke ai kar mu fito mu ce kaza a ƙi zaben mu a kudu to ko dai ka goyi bayan annabi muhammadu mu mu zaɓe ka a arewa ko ka goyi bayan arna su su zaɓe ka a kudu kuma za a zo akwatin zaben za mu fito mu gaya muku wannan duk wanda ya tir da musulmi mu ma mun yi alawa dare da shi kowa ya shi ba ruwanmu da siyasar ka mai doki kake ko mai takalmi kake ko mai alade ba abin da ya dame mu da kai wanda zai mutunta addininmu, ya mutunta annabin mu shi muke yi ko da ƙarya yake yi in dai ya mana kara a fili bai fito ya soki annabin mu ba kuma bai soki masu kare shi ba to mu dai da a fili ga abin da ya nuna mana muna nan tare da shi gara wanda ya ja bakin shi ya shiru ya fi mana alheri akwai wanda ya faɗi maganar banza maganar da ba arziki cikinta maganar da ba hankali cikinta wai yayi tir kai ma Allah tir da kai hai Allah ya sauwaƙe malam kishin musulunci ko ina ka shiga a musulminka ka fito a musulminka kuma duk ka waɗancan ba za su zaɓe ka ba har yanzu ba a taɓa samun mutumin mu da ya tsaya takara ya ci a kirki a wajensu ba har yanzu ba sa yin sa ba sa yi kuma ba za su yi ka ba kuma Allah ya gaya maka ba za su so ka ba Allah ya gyara zukatanmu da ka tambaye sai su ce ai da wasa muke yi sai Allah ya ce ka tambaye su to qul abillahi da Allah kuke wasa Allah ne abokin wasan ku wa ayatihi da ayoyin Allah kuke wasa wa rasulihi da manzansa annabi Muhammad kuke wasa sai Allah ta'ala yake cewa la ta'tadhiru kar ku bada hanzari kada kafartum ba da imanikum kun riga kun kafurta idan wanda yake cikin addini an ɗebe shi an yi watsi da shi wajen addini saboda tsokanan addini saboda tsokanan annabi muhammad ina ga wanda yake waje can dama allah ya gyara zukatanmu menene yake janyo izgili abubuwa ne kamar haka kyama da ƙin mutanen addini idan ka saurari wannan odiyo na wannan dabora ko kafin ta zagi annabi ta zagi musulunci cewa te ku daina turo mana abubuwan banzan kunnan me aka tura musulunci menene abubuwan banza musulunci duk wanda ya ce musulunci banza mu a wurinmu banza ne shi da wofi duk wanda ya taɓa musulunci a wurinmu shi da banza da wofi duk ɗaya yaran da ya shi za mu masa inda ya taɓa musulunci kai fa mu ba mu da daraja sai da musuluncin nan umar dan kattabi allah ya kara masa yadda ya ce na hannu kawo mu fa mutane ne kaskantattu walakantattu ba mu da wata daraja fa azzana Allahu bil Islam sai Allah ya kawo musuluncin nan sai ya daga darajar mu a duniya ya ce fa ma hawabta gainal izzata bi gairihi a duk lokacin da muka fita cikin musuluncin nan muka je waje neman girma a zallan Allahu sai Allah ya wulakanta mu kai ne kai wa Allah alfarma dan kana sallah ko ko Allah ne maka alfarma ya zabe kai ya mai da kai musulmi har kana kyama wai kai da ma ba musulmi bane to ka fita mana waye gayyace ka kuma gayya sodi Allah ya gyara zukatanmu kin mutanen addini da kuma kin addini shi ke sa mu ya rika tsokana addini Allah ta'ala ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimina Allah ya ce babu wani annabi da muka bashi face sai da muka hada shi da wani makiyi min al-mujrimin cikin mutanen banza annabi musa ya fama da fir'auna ya fama da su hamana ya yi fama da su karuna annabi muhammad ya yi fama da irin su al'as ibn wa'il har barbadawa annabi yake yi eh, abin nan kashi a cikin ido kashi yake ɗauka kashi wanda dabba ta riga ta mutu kashin ya tsufa irin kashin bola din nan ya rididdige haka ya ɗauka yana murmusawa a gaban annabi garin abin yana shiga idanun manzon Allah yana cewa ya Muhammadu ataba'afu anna Allah atazumu anna Allah yab'athu hadha kana cewa wai yanzu wannan kashin akwai da Allah zai tasai me kamai da mu ne sai annabi ya ba amsa ya ce kwarai kuwa Allah zai tashi wannan kashin thumma yudkhilu ka jahannama Allah zai tashi kashin kai kuma ya shigar da kai jahannama shine Allah ya ba mu labarin karshen suratu yasin ya ce awalam yaral insanu mutum bai gani ba anna khalaqnahu min nutfatin mu muka halice shi daga digon mani fa idza huwa mai khasimun mubin sai gashi yana yana husuma da mu wa daraba lana masalan har ma misali yake buga mana da wani da wani kashi wa nasiya khalqahu ya manta yadda muka yi muka halice shi categories na creation din sa yadda Allah ya halice shi yanayi bayan yanayi wa daraba lana masalan Allah ce wai mu yake bugawa misali wa nasiya khalqahu ya manta yadda muka yi shi kala yana cewa man yuhyil izama wa zai rayar da kashi wa huwa ramim bayan ya rididdige kul ka gaya mai yuhyi hallazi sha'aha awwala marra Allah da ya kago kashin da mai kashin lokacin baya nan ya kago shi to dawo da shi ba zai gagari Allah ba malam idan kana ji da izgili an yi ire-iren ka su muci eh wannan bakin arne kenan asu bin wa'il la'anatullahi alaihi daga cikin abin da yake sa ana kiyayya kamar yadda mun sha faɗin wannan ba mai ƙiyayya da annabi muhammad sai mutumin da yake watsatse mara rabo malam ba mai ƙiyayya da araja sai mutumin da yake baya da mutunci sai tambadadde shi ke ƙiyayya da annabi amma mutumin da yake da mutunci shi yasa Allah ya ce cikin kirista cikin ahalul kitabi akwai mutanen kirki ba duka ba sai dai mutanen kirkin ba su da yawa ne amma Allah ya ce akwai ai kaga daga cikin kirista ko wanda suka yi mana kara suka ce abin da yarinyar nan ta yi ba mutunci ciki kuma bata kyauta ba ko to mun ji daɗi da suke mana kara kuma mun gode eh to irin wa'annan za mu zauna da su lafiya domin sun san mutuncin addinin su sun san mutuncin namu amma irin waɗanda suke 'yan iskan ciki to mu da su na bahaushe shege ka fasa eh to kaji haka tafiya za ta tafi in dai ba su bari ba babu radda za mu daga kafa babu radda za mu bari ba a wasa da annabi muhammad musulunci ba addinin wasa ba ne ba ruwanmu da taba addinin wani babu ruwanmu da taba addinin wani amma wanda ya taba addinin mu za mu taba shi ko shakka babu eh a nan gaba ma muna shirin mu taba shi daga cikin abin da ke sa ana izgili akwai an nike mato ala ahalil khairi wa salah akwai kiyayya ga mutanen da suke son kawo gyara in dai kana musulunci har ne baya son ka ba siyasa za ka ba malam musulmi fa sai je coci cikin arna yana hallelujah wai dan a zaɓe shi ka ji gaɓotari ka ji soko ka san abin da kake faɗi kana faɗi ilanin fitanka daga addini ne da yadda da abin da suke kai, ba sai kayi wannan munafuncin za a zaɓe ka ba kuma ko yi ma ba za su zaɓe ka ba suna da ajanda Allah ya ce wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi ba abin da yasa suke kin su sai dan sun yi man da Allah in dai kana so su daina kinka sai ka fita a musulunci ka shiga nasu na uku alfaragu zaman banza duk wanda ka je na zagin addini dan zaman banza ne irin mutanen da suke zaman banza zaman kashe wando zaman dandali wa hubbi dhahiki alal akhirin da wa wasu mutane dariya dan ustazu ustazon nan dan kaza kazan nan haka dai eh Allah ta'ala ya ce innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhahu kaga wayanda suka lalace suka zama mutanen banza kanu min allazina amanu yadhakun suna dariya ga masu imani da mutum ya wuce za shi makaranta ce kaga wancan wai yanzu yake koyan sabbi zuwa nasi suna mai dariya yana koyan sabbi zuwa nasi shi kuma yana zaune wurin mai shayi yana gardama siyasa da wannan da wancan wane ne watsatse don haka idan musulmi ko aka ce mutum ya rasa manufa mai kyau da ya zo duniya domin ta malam sai shaidan ya ɗauki aronsa sai ya koma leburan shaidan yana faɗin abin da ya ga dama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal innar rajula la yatakallamu bil kalimati min mutum yakan furta kalma da za ta fusata Allah la yara biha ba'sa shi a ganin shi ba komi a ganin sa ba matsala ya faɗa haka ba wani abu bane ka ji mutu ya buɗe baki ya ce na yi nadama da aka yi ni musulmi ni na yi nadama da naga na cikin musulmi kila hausawa ne suka bata mai rai wai na yi nadama da kaga shi yana ganin ba komi ƙarshe wannan kalma fa ya hawi biha fi nari jahannam saba'ina kharifan ta tsoma shi a wuta wutan jahannama tafiya shekara saba'in yana nutsewa ƙasa ka Allah ya tsare mu eh kaga anan zaka gane illan masu cewa kashe dabora bora ba kyauta ba malam an kyauta an yi daidai kuma an yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata ko gobe wani ya zagi annabi ku kashe shi nan take nan take ba sai an jima ba eh wa in uttum uduna in kun ci gaba mu dawo mu ma mu ci gaba sai ran da kuka bari idan gwamnati tana iyawa ta shiga tsakani ta hana su zagin addinin mu mu kuma ta hana mu kashe su idan ko gwamnati ba ta iyawa ta ba mu wuri mu da su shege kafasa eh, to kaji karatun magana ba ta wasa ba ce mu akan annabi muhammad a ce a kau da wata ƙasa a bayan ƙasa sunanta najeriya wala bai dame mu ba inda akan annabi muhammadu bai dame mu ba to kaji munafukai da kafirai suke cin mutuncin annabawa da manzanni to kaji allah ya gyara zukatanmu daga ciki akwai ganin cewa nafiwa ne nafiwa ne nafiwa ne yana daga cikin abin da ke kawo izgili ga addini ya ku yan uwa masu daraja mu sani abin da yake wajibi akan musulmi ya yi taka tsantsan da harshensa da irin abin da yake furtawa ba don komi ba don magana da za ka faɗi tana iya ɓata ma wani rai tana iya fusata wani wai ayi lokacin da ta faɗi wannan ba ta cikin hankalinta ta sha ƙwaya kai mu ma Allah ya azurta mu da yara 'yan kwaya sai suka yi mata aikin kwaya haka ake so ka tanadi wawanka don wawan wani idan ima wauta ka tura wawan ka ya masa wauta sai ku zo ku yi magana ta masu hankali kwaya hai malam ko dan giya za ga yana kiyaya annabi muhammad dan giya dan giya da ya sha giya malam ya san cewa nan gurin in ya shiga zai mutu sai ga yana yin baya baya ashe iskanci ne yana sane wai ba ta cikin hankalinta mu da an taba annabi fita muke cikin hankalinmu mu ma eh sai mun daidaita mutum zama sai mu dawo cikin hankalinmu ba za mu yadda ba wallahi ba za mu yadda ba in dai kan taba annabi ne kuma wannan magana da kuke ji muna yi to sai radda kasar ta natsu sai mu bari sai mu dora kan wata magana amma za mu ci gaba da magana Allah ya ja kunnan ya ce wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kar ku rike ayoyin Allah abin izgili kai idan ka ji ana izgili da ayoyin Allah a wani wuri ana tsokanan ayoyin Allah Allah ya ce fala ta kaudu ma'ahum kar ka zauna a gurin hatta ya hudu fi hadithin gairihi sai an bar wannan maganan an shiga wata magana eh Allah ta'ala yake cewa ya ku masu imani kar ku yi abokantaka da waɗanda suka rike addinin su addinin wasa alladhina takhadhu dinahum huzwan addinin su abin isgili wala'iban abin wasa min alladhina utul kitab cikin kirista da yahudu idan kaga kirista yana wasa da addinin sa kai ma karka kawo naka ai wasa da shi a'a kyale shi ya wasa da abinsa shi ke da addinin wasa mu ba mu da addinin wasa ko daya eh da ka gaina wasa da addini ba ruwanka kai musulmi ne to kaji to sai dai musuluncin nan ya faɗa mana wasu mawaƙif kamar guda uku wanda ka gaina tsokana addini in ba yadda ka iya dole sai dai haƙuri ka yi haƙuri to kaji domin daga ƙarshe dai musulmi mu ne za mu samu nasara kamar yadda ya ce wal asri innal insana lafi khusr ko illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri na abu na biyu ka dauki ibra abun lura da wanda ya fi ka alkhairi malam ba izgilin da ba wa annabi ba babu izgilin da ba wa annabi ba an taba annabi an taba annabi annabi sallallahu alaihi wasallama daga karshe shi ya samu nasara mu sani cewa musamman kira zuwa game masu wa'azi abin ya fi su don yanzu duk wanda ya tashi magana malamai sun ce kaza malamai suna cewa kaza gaskiya ne malamai su ne wakilan annabi muhammad Su ke isar da addini a madadin annabi don haka dole ne su gaya wa mutane gaskiya eh kuma ba sai mun ta kawo hadisi da yawa ba duk mutane sun ji daga bakin maluma mutumin da ya zo ya gaya wa annabi cewa bai wasa. Bai wasa tana zagin annabi ya ja kunnanta ya ja kunnanta bata bari ba da daddare sai ya sa wuka ya farke cikinta ya zubar da kayan cikinta a ƙasa makaho ne annabi ya ce ina wance ya ce na kashe ta ya rasulullah ka ji abin da ta yi annabi ya ce ku shaida ta ya tafi a banza ishhadu anna damaha hadarun annabi ya ce ku shaida ta ya tafi a banza jininta ya tafi a banza an na dama ha hadarun annabi ya halastar da jininta ana wasa da annabi muhammadu ne rahama ce da tausayin annabi inda ya gaya mai zan kashe ta zai ce batta amma tun da an gama shi kenan to mu ma abin da muke cewa a yau duk wanda ya taba in an gama da gaba, kai me yasa kai kaza kai kai kai to amma yayi eh yayi daidai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik qumu ila salatikum yarhamukumur rahman